Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da da biyar mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da dalo da noma da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum alheri Grace Abdi ce tare da Hafsan dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau. Hudu ga watan Yuni ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da ƙananan yara da ke yanayin tashin hankali ke fuskanta. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Hukumar kai agajin gaggawa ta kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka halaka a sanadin aman wutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da babban birnin Guatemala City. Firaministan ƙasar Jordan Hani Mulki ya miƙa takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullah na ƙasar biyu bayan munanan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi a baya-bayan nan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya soma wani rangadi zuwa kasashen turai uku a yau litinin. Kanin labaran kenan. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Bukola Saraki ya ce zai amsa gayyata da rundunar 'yan sanda ta yi masa sai dai masu kula da lamura na cewa. Muna da buƙatar Speto General na 'yan sanda ya tabbatar wa da mutane cewar wannan magana da ya taso da ita yanzu ba bita da kulli ba ne. Zau kuma ake fara aiwatar da ƙarin kuɗin da gwamnatin tarayya ta yi kan taba sigari da kuma barasa wato haraji kenan. To ko yaya masu wannan sana'a suke ganin wannan ƙari? mu nan da ke sayar da sigari nan muna farin ciki a bashan ta wallahi don mu inda Allah zai sa ta kara ɗaya naira hamsin mu muna fata saboda asar da ake yi ta lafiya ta yawa gaskiya. Muna kuma da rahoto kan wannan rana da ake tada tsimin jama'a kan kalubala da kananan yara a yankuna da ke fama da tashe-tashen hankali suke fuskanta. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda a yau ma zai ɗora ne a inda aka dasa aya makon da ya gabata kan harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji nasiha albarkacin watan Ramadan sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar kai agajin gaggawa ta ƙasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka hallaka a sanadin amurutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da birnin Guatemala City, wanda kuma ya sa ruwan wutar ya rinka kwarara har yana bi ta kan wasu ƙauyuka da ke kusa, abin da ya tado baƙin hayaƙi da ƙura mai yawa. Jami'an hukumar sun ce wannan al'amari ya shafi mutane fiye da miliyan ɗaya. kuma izuwa yanzu an kwashe wasu kamar dubu uku da ɗari ɗaya daga yankunan da abin ya shafa. Yanzu haka dai ma'aikatan ba da agaji na can suna ƙoƙarin kai tallafi ga mutanen ƙauyuka da dama yayin da kuma suke neman mutanen da suka salwanta. shugaban hukumar bada agajin na guatemala sergio cabanas ya ce abin kamar wani kogi ne na wuta zallarta yake ta kwararowa kuma ko ina akwai mutanen da suka ji raunuka wasu sun ƙone ƙurmus wasu ma sun mutu ministan ƙasar Jordan Hani Mulki ya miƙa takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullah na ƙasar biyo bayan munanan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi don nuna jin haushinsu a kan makaman tsuke bakin aljihu da gwamnati ta ɗauka kwanakin nan, wanda ya sa farashin kayan masarufi suka haura sama kuma suka janyo ƙarin haraji akan wasu abubuwan. A 'yan kwanakin nan mutanen kasar ta Jordan sun yi ta fitowa kan titunan biranen kasar suna gudanar da zanga-zanga, inda har aka sha ɗaukan 'yan kallo tsakaninsu da 'yan sanda, kamar abin da ya faru shekaran jiya Asabar, lokacin da 'yan sanda suka kai ga har babar kunan tsohuwa don hanawa gungun masu zanga-zangar kaiwa ga ofishin Firayim Ministan. A ranar Asabar ɗin ce har ila yau Sarki Abdullah ya kira taron majalisarsa ta zartarwa da ta hada da Firayim Ministan da sauran ministoci da kuma shugabannin ma'aikatan tsaro da neman mafita daga rikice-rikicen. ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya soma wani rangadi zuwa kasashen Turai uku a yau Litinin a kokarin shi na neman goyon bayan kasashen kan gyara yarjejeniyar nukiliya ta ƙasa da ƙasa da aka kulla da Iran. Netanyahu ya fara ne da kasar Jamus inda zai tattauna da shugaba Angela Merkel kafin ya karasa kasashen Birtaniya da Faransa. Birtaniya da Faransa da Jamus sun shiga yarjejeniyar nukiliya da Iran a shekarar 2015 tare da kasashen Rasha da China da kuma Amurka. Amma a watan da ya gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta fice daga yarjejeniyar, wacce ya kira mummuna kuma mai cike da ɓangaranci a yayin da yake cewa yana son a ƙara saka ma Iran takunkumi kan shirinta na ƙera makaman nukiliya abin da ya ce yana rikita al'amura a yankin gabas maso tsakiya. Sai dai kuma sauran ƙasashen da ke cikin yarjejeniyar sun nuna shirinsu na ci gaba da zama a cikinta, inda suka ce tsarin yana tafiya daidai kamar yadda ake bukata. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa Rasha domin halartar wani taron kasashen duniya da za a yi nan ba da jimawa ba. A yau Litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Dmitry Peskov ya shaidawa manema labarai a birnin Moscow cewa shugaba Putin ya aika wa shugaba Kim takardar gayyatar ne ta hanyar ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov. a lokacin da ya kai ziyara Pyongyang a satin da ya gabata. Peskov ya ce Putin ya ba da shawarar Kim ya halarci taron tattalin arziki na kasashen gabacin Turai da za a yi a birnin Vladivostok a watan Satumba mai zuwa. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bam a kusa da wani zauren babban taron malaman addini wanda yawansu ya kai kimanin dubu biyu a Kabul babban birnin Afghanistan, abin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane bakwai da raunata da dama. Mai magana da yawun 'yan sandan yankin Hasmatullah Satnik Zai ya shaidawa murya Amurka cewa harin ya auku ne a lokacin da ɗaruruwan mutane ke barin gurin da aka yi taron loyar jirga. wato majalisar dattawan ƙasar inda aka gabatar da wata sabuwar dokar addinin musulunci da ta haramta harin ƙunar baƙin wake da kuma tashe-tashen hankulan da ke faruwa a afghanistan ɗin har yanzu dai babu wanda ya ɗauki nauyin kai harin duk da cewa an san mabiyan ƙungiyoyin taliban da na isis sun shahara wajen kai irin waɗannan hare-haren a kabul To a gaida hafsa ɗan mai soro da karanto labarai. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Abubakar Bukora Salaki ya bayyana cewa a shirye yake ya amsa gayyatar da rundunar 'yan sanda ta yi masa a cikin sanarwar da ya fitar a Abuja. Shugaban Majalisar Dattijan ya ce gayyatar wani yunkuri ne na rundunar da nufin bata masa suna. wakiliyarmu madina dauda tana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ta haɗa mana saraki ya dangaya bayanan nasa ne da takun sakar da ke faruwa tsakanin majalisar dattawan da sufeto jana na 'yan sanda ibrahim idris wanda majalisar ta gayyata har so uku amma ya ki zuwa da kansa sai dai ya tura muƙaddashinsa yaya wannan gayyata yake ne a shari'ance tambayar kenan da na yi wa barista mai nasara kogo ibrahim ga ƙarin haske da ya yi al'amari na bincike na hukumomin tsaro musamman ita hukumar 'yan sanda kamar yadda sashi na 214 zuwa 216 na tsarin mulkin najeriya da kuma sashi na hudu na dokar 'yan sanda ta najeriya suka ba da wato suna da hurumi duk wani wanda yake akwai zargi wala Allah na ana tunanin an yi abun nan da shi ko kuma da wani abu wanda yake mallaka shi ko kuma abu ya shafi ana binciken wasu sun ba da sunan shi to akwai bukatar ya zo ko ba don komi ba don ya wanke kanshi ya wanke sunan shi da kuma kujera alfarmar da yake zaune a kanta na ɗaya kenan na biyu kuma a tsari na demokradiyya ko menene aka kira mutum ko kuma ko menene ake zargin mutum yana nan a sunan zargi kamar yadda sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya ya yi bayani abu ne na zargi kuma sai abin da bincike da kuma kila in ta kai ga kotu ko kuma ma ba za ta kai ga kotu ba abin da bincike na hukumomi ya tabbatar sannan za a san haka jiya ne rundunar 'yan sandan ta fitar da sanarwar gayyatar bukola sarakin inda suka bukaci ya kai kansa ofishin 'yan sanda da ke guzafe a cikin garin abuja the Senate President of Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki, is being invited by the Nigerian Police Force to report to the Force Intelligence Response Team office in gusapi Abuja, to answer to all the allegations leveled against him. Wannan ita ce muryar muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda kuma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Moshood Jimo. Yaya batun wannan gayyata na saraki ya zo wa mai nazarin al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijjani. Na farko dai muna da buƙatar ainihin chief Speto General na 'yan sanda ya tabbatar wa da mutane cewar wannan magana da ya taso da ita yanzu ba bita da kulli ba ne. Saboda kowa ya san cewar majalisar nan ta sha kiransa ta bayyana gabanta yana ki. To menene tabbacin cewar wannan abun yanzu shi ma ba kirkirowa aka yi domin shi ma ya rama abin da suke masa kenan ba kenan dan na biyu menene na zuwa neman sahalewar shugaban ƙasa game da kes din nan shin shugaban majalisar dattawa an kira shi ne ya ki zuwa balle a ce to ya kamata a je a nemi izinin shugaban ƙasa ko a kamo shi ko yaya domin kowa ya sani ne cewar 'yan sanda 'yancin bincike suke da shi amma hakkin tabbatar da mutum ya yi laifi ai ga kotu take saboda haka ne ina ganin ya kamata su yi kokari su tabbatar mana da cewar abubuwan da suke yi suna yin shi bisa tsafta don kar aje a jefa demokradiyyar tamu cikin rudanin da ba shi kenan ba. Ko da yake sadaki ya musanta zargin daukan nauyin 'yan fashi da makami su 22 da 'yan sanda suka ce su ne suka ambaci saraki da gwamnan kwara Abdul Fattah Ahmed akan cewa su ne ke daukan nauyin su. Saraki ya ce 'yan sanda na ƙoƙarin yi masa bita da ƙulli ne saboda siyasa, kuma irin wannan salon siyasar ka iya yi wa demokradiyya karan tsaye. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kona ya To yau ne gwamnatin tarayyar Najeriya kuma za ta fara aiwatar da sabon harajin da aka sanya wa kamfanonin taba sigari da na barasa bayan cikar wa'adin kwanaki casa'in da gwamnati ta ɗiba kafin fara aiwatar da shi. A watan Maris, gwamnatin tarayya ta sanar da ƙarin harajin da ta ce za a ɗauki shekaru uku ana aiwatarwa abin da ya ɗauki hankalin masu sana'ar da kuma mashaya taba sigari. Kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya haɗa mana. a ƙarƙashin wannan sabon tsari na haraji da aka kakaba wa kamfanonin za a samu ƙarin naira ɗaya kan kowane kara na sigari abin da ke nuna naira ashirin kenan a kan kowane fakiti mai kara ashirin a yadda kuma a shekara mai zuwa da dubu da goma sha tara za a samu ƙarin naira biyu abin da kuma zai kai ga naira arba'in kenan a kowane kwali ko fakiti mai kara ashirin har zuwa dubu biyu da ashirin inda harajin zai kai ga kusan naira biyu da kobo casa'in arba'in a kowane kara wato dai naira hamsin da takwas kenan a fakiti mai kara ashirin to koya masu sai da sigarin suka ji da wannan karin farashi na sigarin bensin switch muna senti naira dubu biyu da ɗari biyu to yanzu farashin ta ya koma dubu biyu da ɗari biyar muna sayan normal benson dubu biyu yanzu farashin ta kuma dubu biyar ɗari uku. yanzu kuma za ku ƙara wa masu sai a hannunku ne kara-kara ko kwali. a kwarai ko za mu ƙara ta dan da muna sai da uku ishirin kamar benson su saboda haka za mu mai naira ishirin ishirin ɗin ta duk mai sayi kwara ɗaya naira ishirin ishirin za mu rika sai da ta. to ba ganin za ku rasa kwastomomin kila wasu ba za su iya siya ba za su daina shan sigarin. to a muna mu muna ma farin ciki mu nan da ke sayar da sigarin nan muna farin ciki a bar shan ta wallahi dan mu inda Allah zai sa ta kai kara ɗaya naira hamsin mu muna fata saboda asar asarar da ake ta lafiya ta yawa gaskiya saboda kaga musamman nan Legas yadda ake shan sigari yayi yawa wallahi shi ma wannan malami da ke shan sigarin ya bayyana cewa what i see there that is very very good even though if the, the prices can go more because uh, it's uh, the smoking uh, cigarette is very to the edge. Ya ce mun ji labarin wannan karin farashi kuma hakan muna ganin mu ma zai taimaka mana wajen kauracewa shan sigarin tunda dai ba abu ne da ke kara lafiya ba a koyaushe mu fatanmu shine daina shan sigari su ma waɗanda ba su shan sigarin dai sun tofa albarkacin bakin su kamar haka. Gaskiya ni na ji daɗin haka kuma ina fatan hakan Allah ya sa masu siye suna sha ya zama haka shine sanadiyar barinsu don dama ba wani abu ne wanda ke kara lahiya a jiki ko yake wani kara ma mutane wani abu ko basira ko wani abu babu wani abu da yake kawo illa baya ga lahiyar mutane a cewar ministan kuɗi ta najeriya mrs sun duk da wannan karin farashi na haraji da gwamnatin ta yi wa kamfanonin na sigari hakan bai kai harajin da aka yi kagabawa kamfanonin sigari a ƙasar algeria da afirka ta kudu da kuma gambia ba sai dai a yayin da sauran al'umma ciki har da masu shan sigarin da kwankwaɗon barasan ke nuna farin cikinsu su a waje daya kungiyar masu masana'antu ta najeriya ta bakin daya daga cikin mambobinta frank jacobs ya bayyana fargaban cewa karin harajin zai kai ga rufe wasu masana'antu tare kuma da hasarar ma'aikata wanda dama gwamnatin najeriya ke fafutukan sauma matasa aiki baban yanci murya amurka daga lagos Thank you. To a gaida baban gida bari mu rufe taskar hotonin namu da batun kula da kare hakkokin ƙananan yara yayin da ake bikin ranar kare ƙananan yara da ke yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula a duniya. Wakiliyar mutamar bari ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta aiko mana. Akasari yara su ne suke shiga cikin matsaloli da garari a wuraren da ke da tashe-tashen hankali irin yaƙe-yaƙe da sauransu inda wasunsu ake amfani da su wajen yaƙin wasu su fuskanci fyaɗe wasu kuma su rasa rayukansu yayin da ake kai hari a makarantu ko asibitoci. a kowace shekara miliyoyin yara ne ke fuskantar wannan ukuba yayin da yawancinsu ke rasa ransu hakan kuma yana haddasa koma baya a harakar ci gaban rayuwarsu kamar irin su ilimi da kiwon lafiya burin majalisar ɗinkin duniya game da wannan rana shine a san da irin azabar da yaran duniya ke fuskanta a kuma samar da hanyoyin kawo ƙarshen matsalolin da yaran ke ciki a nan nijar jihar difa ita ce ta fuskanci tashe-tashen hankali na boko haram wanda ya haddasa ma yara matsalolin matsaloli irin su gudun hijira barin makarantu matsalar kiwon lafiya da dai sauransu madam mahiru ita ce darakta a ma'aikatar da ke kula da rayuwar yara ƙanana da mata a jihar difa ta yi bayani game da irin yadda suke fuskantar irin waɗannan yara a shekaran bana waɗanda muka samu kaman mutum da wa'ancan wanda suke tare da iyayensu da dama akwai yara wanda muke cewa asa na akwai yara kaman 200 haka da muka samu a shekaran bana da ba a san inda iyayensu suke ba kenan ask sun kai kamar mutum 129 kamar wayanda ba a san iyayensu ba enakin sun kai mutum 75 kenan a jimillance dai ya kai mutum ɗari biyu da wani abu wanda suna nan ba su samu ba a san da iyayen suke ba. A ɗaya waje kuma ana samun ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke tallafawa a jihar ta Difa game da irin wannan matsaloli da yaran ke ciki. Ƙungiyoyi masu kama mana suna da yawa a jihar Difa ka diba sun kai arba'in masu aiki bisa kan fannin agaji da za a kama waɗanda suke cikin halin eh, fitinan nan da su aka shiga hajiya dini shugaba ce a wata kungiya da ke yaƙi da musguna ma yara ƙanana a nan jihar da magara. kira ta ga al'umma sai sun sa hannunsu don magance irin waɗannan matsaloli abin da ya kamata kahin ma aje ga magabata mu da kanmu ma al'umma talakawa ya kamata mu ƙasa ido mu gani irin abubuwan da yake irin kawo irin wannan tashin hankali in mun gansu mu sanar da magabata su kuma magabatan an sanar da su su ɗauki matakai wanda zai zamanto da yara da uwayensu kowa an sa su cikin halin tsaro tamar abari muryar amurka daga magana a jamhuriyar Nijar. To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 11 da minti kusan tara na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa daraja shi haushi Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, wanda jama'a da dama a jamhuriyar Nijar ke bayyanar da ire-iren ƙorafe-ƙorafensu. dangane da irin rikon sakainar kashi da mahukunta ke yi ma ɓangaren ilimi a ƙasar. Malamai da iyaye, kana uwa uba ɗalibai, suna miƙa ƙoƙon masakinsu ga mahukunta a kowane mataki da su dubi Allah su share musu hawayensu. Ganin cewar ba su da wata mafita da ta wuce su miƙa kukansu ga Allah da neman mahukunta su duba musu. Ya ta yaƙi jahilci mun gane mun ji daɗi yaƙin mu da shi ban da wasu 'yan abubuwa ga su muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce sa hannunka gaba mai kandu an ka ba mu biro kuma an ka ba mu tefa ga zato muna babu halayyar ɗan adam mai fashin baki kowane duba za su ma wannan matsaloli na ilimi? To wannan matsala da ilimi ya shiga a Nijar ya shiga matsala wanda kusan a tarihin Nijar ba mu taɓa ganin matsala irin wagga. Har lokacin ma da ake samun anebalansh ana hawar shekara ba taɓa ganin matsala inda kowa yi tsayuwar goma jiki kamar wannan kara. Inda daga gehe ga kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ayyana yajin aiki na dindindin to gehe guda gwamnati ta nemi ta kewaye wannan yajin aikin ta yin amfani da wasu masu hannu da shuna cikin harkar lakul uwayen dalibai da jami'an tsaro na a eh, karya yajin aikin don kenan wannan matsalar da ilimi yake ciki kusan ya ta dama kowa hankali inda a yau ana zaman eh, rashin kan gado inda eh, ɗaliban kashi bai wuce ka samu rabi a cikin ajin wani wuri kaje babu a zo a zauna babu irin matsalar da za ta kai a ƙasa wanda za a ci ba ya warware ta kenan abu na harko yanzu abu ya koma ga hannun shugaban ƙasa wanda shi ne wannan abin yana ta wuyan shi ya kirawo ɗalibai a zo a zauna kowane ɓangare daga cikin su ya ga ƙoƙarin da zai iya yi ba tare da an kumyata ba mushinan jami'a wanda duka matsala daga gare su ne ta zo lokacin da su kori yara ba tare da an ta su ba haka su ma ɗalibai ba tare da kowa ya rasa Eh, abin da yake nema ba abin da bahaushe yake ce ma ka akuya ta tai da diya biyu ka kura ta tai hannu haka nan a zo a zamna a walwala wannan matsalar in ba haka ba a siyasance ne za a ce an tsira da lakwal dan akwai hatsarin eh, a yi horar shekara musamman a mu da abin ya kamari kunda a yau zaman da ake kusan dukkan jami'o'i na Nijar babu da take aiki. Iyayen yara suna kokawa matuka da matsalar kamar yadda Muhammad Lawan Kulbali na kungiyar iyayen dalibai ta jiha da magaran ya ce. To lalle wannan tabarbarayar ilimi a nan jiha da magaran kuma a ce ma gaba daya cikin Nijar abin da ya gani. Mu a matsayin mu na iyayen dalibai a gaskiya abin ya ce mu mu a rai. Ba mu shi daɗin haka nan ba. Mu ko shawaran mu a tantamna. In ana tantamna za a yi. Yaran nan da aka kirtantana da su a kiraye su. In an kiraye su aka tantauna yanzu an warware duk matsalar da ke da koi kwai da suke tambaya a yi musu a yi musu wanda ba a iya yi a gaya musu ba a iya yi da farko eh, da nan jiha an ce duka a zuwa kama eh, makaranta a lansa jami'an tsaro su ko wannan muna ganin hallo ita ma wannan ba za ta warware ba duk yadda za a yi ana so a samu eh, matsalar ta warware to wannan sama da tantamana da ɗaliban na dole sai an yi ta ko su hukumomi menene suke yi don samun bakin zaren matsalar ilimin kai gama ibrahim shine daraktan hukumar ilimi na jihar da magaran ga abin da yake cewa abin da gani ke iya faruwa shine kawai yara su amince su koma a tattauna da su da gwamnati tunda gwamnati ya ce musu yana kowace a bude kenan su yarda su dawo su tattauna da gwamnati su samu su ciwo kan matsala. Yanzu haka dai an jirge jami'an tsaro a yawancin makarantu yayin da ɗalibai 'yan kwarori ne suke shiga aji. tuni kuma ɗaliban jami'a suka tattara ya nasu ya nasu aka rufe jami'a, duk da ma a ɗaya waje kuma gwamnati da su ƙungiyoyin ɗaliban suna ta zama don a duba a sasanta a samu hanyoyin warware wannan matsalar ilimi a wannan ƙasa tamu. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Tamar Abari, sai kuma wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A sha ruwa lafiya. A maza da mata don zan miƙewa To a gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ko masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya fito daga Adamu Aliyu Amu Katsina ya ce don Allah ku bani dama in yi tsokaci a kan salon yaƙi da cin hanci da rasha da shugaba Buhari ke yi a Najeriya. Idan akwai babban dalilin da ya sa talakan Najeriya ya jajirce sai Buhari a zaben 2015 bai wuce kyakkyawan zaton da muke masa ba na ƙin jinin cin hanci a ko'ina kuma ga kowane ne sai dai kash wannan karo abin ba haka yake ba akwai 'ya'yan bora akwai na mowa ma'ana akwai waɗanda ba sa taɓuwa saboda suna da uwa a gindin murhu. Sai kuma saƙo na gaba daga Abdulhamid Bashir Giwa ba ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka haƙiƙa ci gaba da kashe-kashen rayukan jama'a da sace su domin karɓan kuɗin fansa da 'yan bindiga ko ɓarayin shanu suke yi a jihar mu ta Zamfara abin bakin ciki ne da takaici musamman a daidai lokaci da damuna ta tsaya a saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar da ta yi gaggawan ɗaukan matakin dakile 'yan bindigar sai kuma saƙo na gaba ya ce a gaskiya talaka na fama da kuncin rayuwa a ƙasar nan ga rashin kuɗi ga tsadar kayan masarufi da wanne talaka zai ji ne 'yan uwa musulmi ya kamata mu kasance masu tausayin juna a wannan wata mai alfarma sai kuma sako na ƙarshe ya ce don allah ku bani dama in kira ga 'ya'yan nahiyar mu ta afirka da ke son zuwa turai ce rani da ba su bin hanyoyin da suka kamata a ƙoƙarinsu na zuwa turan domin kauce wa matsalolin da ba a bukata ga rayuwa sako daga hajiya gambo maman gusau zaria To a gaida mai na da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da rubutuwa ga kuma nasiha albarkacin watan Ramadan. sunana ce Husaini Abubakar sarki Yaman, kefi Galadima Akinyele Ibada. Abin da nake kira ga makiyaya da manoma su duba baya shekarun baya ana zaune lafiya kuma ina bukata su yi duk inda zai kamata yi a zauna lafiya domin ba zaman lafiya ya za a yi kiwon ya za a fita da dabbobin da sauransu kuma wannan shekaru baya ana ma auraya tsakanin Fulani da kabilun nan to saboda haka ina kira gare su da shugabannin wannan kungiyoyin Fulani suwa Allah suwa annabi su yi sanda za su yi su zama da da magoya bayan su domin a zauna lafiya sai a zama an zauna lafiya tuku za a yi kiwon dabbobin har a kai su inda ma za a sayar kuma yan Najeriya na fata da Kirista da Musulmi a zauna lafiya ba zaman lafiya za a ci gaba kuma dama idan aka tuna baya shekarun baya idan an sallah ma ya zo haka na Musulmi za ka Kirista sun zo a dauki to a kai musu to duk wannan ya kamata a tuna baya a nemi a zauna lafiya To Madalla, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Hukumar kai agajin gaggawa ta kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka hallaka a sanadin aman wutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da birnin Guatemala City, wanda kuma ya sa ruwan wutar ya rinka kwarara har yana bi ta kan wasu ƙauyuka da ke kusa, abinda ya tado baƙin hayaƙi da ƙura mai yawa. Firayim Ministan ƙasar Jordan Hani Mulki ya miƙa takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullahi na ƙasar. biyu bayan mummunan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi ta yi a baya-bayan nan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya soma wani rangadi zuwa kasashen Turai uku a yau Litinin. To a gaishe ki, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na ciyar da ƙananan yara a makarantu. A ganin ku yaya za a iya inganta shirin har ya iya cimma buri? Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin. Hafsat Bello dan mai soro. Da Malama Julie Gresham da injiniyan mu alheri ke muku fata alheri sai kuma a dakaci shirin yau da gobe.